واصحاب المشامه ما اصحاب mash'ama. da ma'abota hannun hagu waɗanda za su karɓi littafinsu da hannun hagunsu ba wanda ya kai su ƙasƙanci da mummunan matsayi